na kuma yi alkawarin ba zan taɓa juya miki baya ba. Zan yarda da kai, kuma zan baka amana na. Kamar yadda na yarda da mijina na farko, kuma na shi amana ta, amma ya zo ya ci amana na daga baya. Abin da bana fata ya kara faruwa da ni kenan. Ina fatan za ka riƙe min amana tsakaninka da Allah. To ai babu namiji mai nagarta wanda ya san me yake yi da zai so ya ci amanar mace kamar ki. mai hankali saboda haka na muke alkawari insha Allah ba zan ci amanar ki ba wai duk ɗan namiji akwai wannan kalmar a bakinsa ne an taɓa gaya miki shi ne an taɓa gaya min ita ne a baya shi yasa ba zan taɓa mantawa da ita ba haka ne tana iya yiwa ki ji waɗannan maganganun a bakin maza daban-daban amma ba kowa bane yake iya aikata hakan a zahiri maza ai daban-daban ne ai duk na ji bayananka kuma zan sa su a mizani zan auna su sannan za mu shawara da inda abu to Allah ya sa mu ji alkhairi amin ya Allah um, kabir gaskiya aiki yayi kyau sosai mako ai na gaya maka in dai magana ce akan mata to ni ba ni da matsala da su saboda ni da kake gani nakan in zuwa musu da abu baki in ce musu fari ne in ɗaura su akan tsari kuma su yarda da haka <laughs> kai kai kai gaskiya ka burge ni sosai amma idan abu ya dore a haka gaskiya kai kanka zaka ji daɗi daga bangare na sosai mako eh sai dai kuma a ah, al'amari na gaba dole ne sai mun yi amfani da kuɗi saboda ka san kuɗi da kake ji da gani shine kusan 60 ah, 70 <clears throat> na soyayya sannan kuma baya ga haka irin kaman kamala da kuma ah, kalamai da tsari da kuma sifa su cike sauran percentage to baka gani a zamani irin na yanzu wanda ba su aikin komai kuɗi ba shi da wani tasiri a gunsu su dai sai dai su samu su kashe shi ai ba sa balon ɗin shi me zai sa ba za a nemi wata hanya ba wadda ba ta kuɗin ba kuma za ta yi replacing ta kuɗin gaskiya dai a wannan karan dole sai mai amfani da kuɗi a cikin maganar su shine maganar gaskiya ne kawai anyway zan baka 100,000 sai a yi gwada shi a gari ko ba haka ba to babu damuwa sai a yi yadda za a ɗan tsara abubuwa su da ba matsala kin ji yadda muka yi da shi kawata ni dai na yarda da abin da ya faɗa min kuma ina son shi sai dai wani hanzari ba gudu ba me kenan wallahi tsoron maza nake ji tsoro kuma wani iri da na yarda cewa namiji zai soke a waje a cikin gida ya soke to amma daga baya sai na fuskanci ba haka bane idan ya soke a waje bayan an yi aure komai zai iya canjawa haka ne ki sani fa amma ba fa duka aka tare aka zama ɗaya ba wayansu mazan za su iya son ki a waje a cikin gidan ma su nuna miki so amma ki sa a cikin zuciyarki yana son ki ne tsakanin shi da Allah haka ne to amma menene shawaran ki akai shawara da zan baki ki tsaya ki fuskance shi idan har ya sako miki maganan manya to kin tabbatar da gaske yake idan bai sako miki maganan manya ba to kin san dan duniya ne kawai ki rabu da shi haka ne na gamsu da wannan shawarar da kika bani kuma in Allah da zan yi aiki da ita hmm. to yanzu ke me kika shirya maganar da kika faɗa min ita nake shiryawa yanzu a cikin zuciyana me kenan shawarar da kika bani mana to ni gani ne hakan shine abin da ya dace shawarar me kuma zaki nema shawarar da kika bani mana daman na nemi shawarar ne saboda in gani ko za ta fi abin da yake cikin raina karfi ni zan koma yanzu duk yanda kuka yi zan ji ko kuma mi waya da ke to shikenan ha ah. hello mutumi na aka yi <laughs> hawa kai ma ka sani tun yaushe na aiwatar tun ranar nan ma na kawai dan dai ba mu haɗu da kai bane ba ka fa san na fi son dukiyata akan komai yaushe za ka karaso kana restaurant din to bari in zo in same ka ha tun yaushe Saboda Allah ai babu dan adaidaita sahun da zai dauke ki a nan gurin ai. Saboda me zaka ce haka? Duk dan adaidaita sahun da ya ganki zai ga kin yi kama da matar soja. Kin ga ko babu wanda zai yadda ya dauke ki. Kuma shine kai kake so ka sa kanka a cikin matsala? To ai ni da sauki yayi. Na san me zan ce mishi idan ma ya gan mu. Ce mishi zan yi ke ce mishi zan yi ni malamin islamiyar ku ne. To kin ga dole ba zai dauki wani abu a ran shi ba. To Allah ya sa. Ke dai shigo mota rage miki hanya. Sauran bayanin na miki mun kama hanya. gaskiya dai ya kamata a ce kin samu abu a daidaita sauna ki na kan ba ki tsaya akan hanya ki tara tara taran a daidaita tun da muka shigo motar nan baka bar nan na tambaye ka abin da ya biyo daga ta titin nan ba amma sai dariya kake kwaman bani ake din kawai dai ni dole sai kin nuna min hanyar makarantar ku kawai to kai yanzu ya gaya maka cewa makaranta zani a ba na san duk ranar litinin war haka kina hanyar makaranta kawai wato ka daɗe kana karantar rayuwata kenan ko haka kawai ma mutum yake ɗaukar lokaci mai tsawo yana karatu bare wannan karatun kuma da zai amfani ni to gaba kaɗan ne makarantar ta ba nisa to a alama da kin yi latti bari mu ware mota saboda kada wani karatun ya wuce ki kawai sai na ji kira daga sama ban taba tsammanin kira a daidai wannan lokacin ba Allah ya sa dai lafiya Lafiya. To alhamdulillah. Dama ina so ka yi maganar aure a gidanmu duk da cewa ya yi wuri. ga mun daɗe tare. Ya kamata a ce yanzu mun yi aure. Ya dai? Ko ba za ka iya aure na ba ne? Ba ni da burin da ya wuce in aure ki a yanzu haka. To amma abin da ya sa na zama shocked shine ban yi tsammanin matsayina ya kai haka a ki ba ai har ka wuce haka a wurina da Allah da gaske da gaske mana ina fatan dai zaka fito da wuri alhamdulillah alhamdulillah kajiyar da muka da ita kenan na je mun gama magana komai mun yi magana da iyayenta sun amince sun bani aurenta um, ina mai tabbatar maka daga bari na babu wata matsala hatta gurin da za ku zauna na tanada ba ka da wata matsala daga bangare na alhamdulillah but kabir ya maganar iyaye da yan uwa wannan a ciki ya arrangement duk sanar da su ya wannan na gama komai da komai ai da ka ce min ka shirya ne ma na shirya kuma maganan eh, yan uwa wannan kawai ɗora su yi alayi kawai su samu su wuce. Are you sure babu wani problem da zamu fesin da wani zamu fesin daga bangaren nan? Ah, wata matsala. Ai babu maganar matsala ai. Matsala ai ban shirya tafiya ta da ita ba ai. That's very good. Ai I trust you. Ai babu yana. Ah. kabir ya aka yi duk da dai ba zan shiga harkokin ku ba yanzu ka dace ka je can ka samu amaryarka kana ga bai wuri ba yanzu ko kusa bai wuri ba tun da za ka kai amaryar nan kuma haka ne ba ni ai gaba ɗaya matsalar ma a gaji nake ne wani bacci bacci nake ji ni za ka ciwa fuska me na cin fuska a ciki dan dai kawai na ce ina jin bacci shine cin fuska amarya sati uku ai ba amarya bace. ce ko dai ta kwana ɗaya ce yanzu ka ga yanzu na tashi daga nan sai na je na yi wanka tukuna na samu nutsuwa kafin ƙara satin nan Salamu alaikum. Ai, buɗe fuskar nan. Kin ji ni shuru ko? Wallahi, amma dai ina fatan lafiya ko? Lafiya, lafiya amma ba kalau ba. Lafiya amma ba kalau ba. To, me ya faru? Wallahi na gaya miki ana tahowa ne. An ɗebo kin san irin wannan guje-gujen da suke in an dako eh, in an zo rakiyar ango ko kuma dako amarya babu mm. kyau wallahi saboda akasari zaki samu a nan ake mutuwa wallahi na gaya miki kawai wutin ibrahim bala suka wuntsina da su yunusa suka wuntsula rami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya aka kenan ina fatan dai ba a rasa rai ba ah, babu ba a rasa rai ba babu eh. wanda ya mutu amma dai an ji jiki eh. saboda ibrahim bala da shi da yunusa ne ɗaya bangare haka haƙarƙari ɗaya kuma eh, ya kokkuje a fuska to shi ne da muka bi muka kai su asibiti tukuna sai na ce sauran abokanan kawai kowa ya wuce gida ni barin da ya karso ni da ya zama dole a kaina to eh to gaskiya ka kyauta Allah ubangiji ya kiyaye gaba wallahi ka ce da kuma ɗan kin gama ne wallahi na manta ban so ɗan abubuwan shaye-shaye da za a sha ba ba kuma ai hankali ba a kwance yake ba eh, na manta kayan shaye-shaye na manta ban tafi a da su ba yanzu dai za a uzurce nake ne na gaya miki bismillah bismillah bismillah an san ni ba a uzurcen shi in ba nake ne mm. eh. wallahi hidima na mutane kwata-kwata ban samu wani ci abinci ba shi na wani rawa yake yi wallahi yanzu ya miki ba ki da ɗan yaji yaji yajin amarya aka baɗe shi da shi hmm. wallahi sai ga kaki shanye wannan jammakin na shigo kai kai kai kai kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hmm. yaji yaji ko an baɗe shi da yajin amarya <laughs> Ya haka to. Ruwan wankan na haɗa maka je kai wanka? To, ok ta. Ya maganar abinci kuma? To, abinci ya zama gaji ne? Saura kaɗan, ya kamata dai mu je ka fara yin wankan tukun. Daga baya sai a ci abincin. Na yau ta bari tambaye ki ba. Mm-hmm. Mm. um, ƙawayenki eh. Allah sa dai ba su ji haushin abin nan ba a'a ba su ji haushi ba ai sun kira na ma ne musu bayani suka ce maka Allah ya kiyaye Allah ya kyauta amin amin amma dai fa mun kafa tahi na ne ba bari dai an gama kan tukuna zan baki labari can da su tare holar shubu Ba dai har ka gama shiryawa ba. Na gama. Ka ga inda kai kyau kuwa? Amma sai dai na ci gyaran ka abu ɗaya. To menene wannan? Hular kanka ce ba ta yi min ba. To. Ina zuwa. Yeah. ka gani ka gani ta yi maka kyau kuwa yar da ni <laughs> ka fito ka yi dos abinka Allah to ai ke na yi wa adan ai ƙwarai da gaske to ni zan tafi kada in makara gaskiya dai ka jakan jakanka yana falo na kaiwa kada mu ka fi son cin abinci da hannu ko? to <laughs> umma rami ya kawo rami <laughs> kai kai kai kai kai ho jama'a wani abu ne ke bani mamaki menene kuma wai shin dama shi aure haka yake kan me zaman aure kuma daɗi mana saboda wallahi da na san haba da na daɗe da yin aure wallahi aure akwai daɗi saboda lokacin ka? Hmm? Hajiya, yanzu kowa mu. Ai ba shi na faɗa ba ai. Ba sai na ce ina jin daɗin zama da matata ba. Ana gani na za a gane hakan. Idan yin da za a ga na samu nutsuwa. Mm. Za a ce kowace wata haka zaki. yadda muke da ke to na tabbata da ba za a samu yawan mutuwan aure ba Thank hmm. you. Hmm. Hmm. na ya aka yi ne? Normal ya labari. Kana ta ina ne haka? To ya aka yi ne kana garin nan kuwa? Ina nan mana. I hope dai lafiya ne ko? Lafiya kalau. To ya maganar tamu da muka yi da kai ne? Tana nan. Kata da kata da Allah. Ya za a yi mu haɗi yanzu? Kana ta ina? To ga nan za ni gida yanzu. Ok to shi kenan mu haɗa gidan naka. Ok mu haɗa gidan? ya ji kyau sannan Allah ƙara sauƙi ko? ai fita da ni ne zan tawo miki da shi idan na tashi dawa ba komai sai dai ka dawo da wuri kada ki damu insha Allah zan dawo da wuri Allah ya yarda Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a amin amin yadda Allah ya fitar da kai gida lafiya Allah ya dawo min da kai gida lafiya amin amin sai na jiyo Um, Kabir, ya ake ciki da maganar mu na san dai ba za ka ce ka manta ba maganar mu a na sane da komai mana na sane abin da na manta to yanzu ya ake ciki a bashir cikin nan fa ta cika dam ban gane me kake nufi ba in ce kana magana ne akan in saki sadiya ta koma ka aure ta yes shine abin da yake a ranjin din da muka yi already na riga na shishire ko mai jira nake kawai kai kadai kawai nake jira babu abin da na manta duk abin da ka faɗa ina sanar da shi wallahi bashir baka wata 'yar shawara mana abokina maganan sakin sadiyan nan da ka yi da shi kawai ka ne ka nemi wata kawai ban ban ban gane me kake nufi ba to yanzu maganar da nake maka yanzu haka sadiya tana da juna biyu ciki ne da ita juna biyu ƙwarai da gaske kuma maganan gaskiya ko da ba cikin nan ni gaskiya ba zan iya sakin ta ba me yasa ah saboda tana da hali mai kyau na lura cewa sadiya ba irin matan nan bane da ake irin wannan wasan da su na na am am am confused ban gane ban na yi hakuri ba sadiya tana da hankali da nutsuwa ga tarbiya ga sanin ya kamata babban abin da ya fi kowanne burge ni ma shine tana da daɗin zama saboda haka ni gaskiya ba zan iya sakin ta wallahi na ji daɗin zama da ita lalle kabir ka cika mara mutunci to wallahi bari ka jinga ma wallahi ba zai yi ba na rantse da Allah kuma sai ka saki sai ka saki sadiya a a a bahir duk duniya babu mahalukin da sai isa ya sa a saki yarinyar nan haka kace duniya ni ke da iko da zan ce na sake ta ta tafi kuma ta sauku to kuwa babu mahalukin da isa ne isa in sake ta saboda haka wallahi dai ka nemi wata matar shine maganar gaskiya abokina amma kabir ka cika mace amana kuma wallahi azimu sai ka sake ta na rantse da Allah sai ka sake ta zaka gani ai kuma sai kai tab haba haka kawai saboda dai kai ka hargitse ka sake ta nima kuma sai in hargitse in sake ta na wallahi ba zai yi ba ina son ta ina son ta tab alaji na ina ina a yanka nake in kai ka ce ni ma cewa ne na rasa gane kanka ka ce min akwai magana kuma ka yi shiru don magana akwai amma ka bari mu je restaurant maganar doguwa ce a'a don Allah ka san fani yadda ka san yunwa ciki haka nake idan aka ce za a faɗa magana ba a faɗa mun ba menene ke faruwa ga mu awwal ina jin ka masu iya magana suna cewa ta inda aka hauta nan ake sauka eh haka da suka ce wato magana ce akan mata ta sadiya ka san na sake ta a'a to kuma ba ka sake ta ba wani abu ne ba za ka gane ba ne awwal akwai akwai matsala serious matsala matsalar me kuma menene ya faru bari mu karasa kawai sai mu magana akwai serious matsala wallahi ni fa ka san matsalata lokacin da mutum yace zai faɗa mu magana gaba ɗaya zai fara cikin wani yanayi ne in ta faman damuwa ina tunanin menene ya faru ka gaya min abin da ya faru kawai sai har ka damu bari mu karasa abin da zama zamu sai mu magana ai shirin zaune ya fi shirin tsi muna fata raba na bari alheri ka zo ka aje na a guri ka ce za ka je Zuma ma kila wanka ka je kai shirya ma abuka ya ba za ka gane zafi na dinga ji sai dan je na canja wallahi to shikenan ina jin ka yanzu ya ake ciki ka fa san ni matsala ta idan mutum ya ce zai magana da ni to fa gaba ɗaya ta da hankali na nake me ake ciki gaskiya awwal gaskiya awwal ina son matata kana son matar ka fa kace tabbas ina so in maida ita gidana mu ci gaba da zama a matsayin mata da miji kamar yadda muke bashir kana cin hankalinka ko ka san me kake faɗa cikin hayyaci na sarai na san me nake faɗi anya kana cin hankalinka cikin hankalina nake mana awwal ka fa san irin musifar da ka faɗa saboda matarka sannan kuma yanzu ka ce kana so ka mai da ita gidanka ba za ka gane ba ne na gano kwata-kwata ba matsalar matan nan ba ne abin da ake alakanta ta da shi ba shi ba ne ba wannan daga Allah ne to shikenan naji yanzu me kake so ɗan people remember kai ne mutumin da ka bani shawara na saki matan nan ko why not ba za ka yi min kokari ka je ka ka damun da ita ba dan Allah in dai wannan ne ka da hankalinka ni zan je gidan su same ta gida matar da already ta riga ta yi aure ta yi aure wa ta aura Kabiru Kabiru ka san Kabiru ran dina ka'a ba sai shi ba. babban bacin ran ma abin da ya mun ciwo sosai komai na auren ne na yi shi gaba na ce sake ta shi ne yake sakin ta please help me da Allah Me ka sai rami da kai? Ka ba ni zuwa gobe zan yi tunani. Zan neme ka kawai. Sorry, please do me this favor. Kada mu haba, kada mu, kada mu, kada mu. Dan shawarar ka duka mu bari.

illallah wato ana faɗa ana faɗa ban yarda ba sai yanzu na tabbatar a gidana menene me faru a'a ni ba ki da mutuwan sarki a baki na ba a ki ba ah. dan Allah ka ga mun me yake faruwa a'a ah. a wannan babu ruwanki a ciki maganan maza ne babu ruwan mata a ciki to wato idan kun zauna kun haɗu ban da zancen mata ba abin da kuke yi ko? Duk inda mata suka haɗu, akwai ni hira da suke ne da ya wuce na maza. Kai wa ya faɗa mu haka? A, ah, kin ga a gidan biki, gidan suna, gidan mutuwa, asibiti, kasuwa, ke duk inda mata suka haɗu ba su da wani abin da suke tattaunawa da ya ce hiran maza. To na ji, idan ba tsoro ba, ka faɗa abin da kake son faɗa mana. Ah, wadda ma yi ji ne an ce wai duk macen da take da juna biyu to za ka samu tana da cin abincin tsiya gaskiya ba da ba shi sa wato da na fara cin abinci ka zo ka zauna ka sana gaba kana ta dariya kenan ko ai lissafawa ma nake duk cokali ɗaya da shiga sai na lissafa kin cokali dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya da ɗigo ɗari ɗaya. To bari ka ji, wannan lissafin da kai a baya ka ƙara da wani idan na cinye wannan zan kuma ƙarawa ne a kai. Dan ba na jin zan ƙoshi na zuciya. Ah, filin nan na can gabas da gari. A yana da zana a shari. Kin ga shi kenan sai a miki fartanya ki hau noma. Ah, ah na ga ai so mara kakin noma a wurin. <laughs> Kamar yaya? Ah, wannan ai sai dai. Ba a gurin maza aka sai. dai sarkin noma. <laughs> ni fa ban gane maka ba ka ce mu haɗu zami magana kuma ka zo ka buɗe burse sai zuba kaya kake yi ba za ka gane wani abin ne ya ci tura abin ne sai ƙara ta'azzara yake ni wannan tafiyar da kake gani na in nayi ta shi kenan wallahi ba zan ƙara ganin ka ba ina zaka je na sai da gidan nan da nake ciki ka sai da gidan nan fa kace to me zaka yi da kuɗin zan sa su a business din in ci gaba da juya su to yanzu ina zaka koma ni dan karamin gida na samu a cikin gari karamin gida to Ina Sadiya? To an na marasa rasa amsar da zan baka. Kamar ya ka rasa amsar da zaka bani. Ai har yanzu ni mamaki abin yake bani. Mamaki akan me? Akan ka ce zaka mai da Sadiya mana. Ka san me Kabir? Wallahi, wallahi dole in tirsasa. Dole in mai da Sadiya. Wallahi. Bashir, gaskiya, gaskiya ka tumi kanka. tun kaina kamar yaya ni fa ina ganin sharrin da kai yarinyar ne shi yake bibiye ka Allah ko kusa wannan asarar da nake ta fi girman wancan sharrin da kake magana wancan ai yayi kaɗan yake asara irin wannan kaga duk da haka ka nemi yarinyar nan ka nemi ta wataƙila za ka ɗan samu sauƙi cikin al'amuranka kawai ni shawarar da na yanke kawai zan je in samu kabir kawai in tursasa shi ya saki yarinyar nan kawai in aure ta to shikenan um, kabir na zo ne mai magana da kai ta nutsuwa ba ta tashin hankali ba amma fa ba tsoronka nake ji ba in kuma tashin hankalin kake nema da ni a shirye nake <laughs> na jin ka magana ce akan alkawarinmu da muka yi da kai mm, alkawari wani alkawari kuma kai da wa ka manta alkawarin da muka yi akan zancen ka saki sadiya zan mai da ita daki na gobe a ah, bashir anya anya da hankalinka kuwa ni kake ce wanda hankali kabiru ka manta alƙawarin da muka yi da kai eh to ai abubuwan irin maganganun da kake faɗa ne a irin na marasa hankali ne babu mai hankali da zai faɗi irin waɗannan maganganun da kake faɗa to bari nuna ma ni mara hankalin ne na rantse da Allah shiga zan yi a a a a a a wallahi bashir ka canza tunani wallahi ka canza tunani kana so in canza tunani idan kana so in canza tunani kawai ka saki sadiyan auri sadiya a ah, bashir abin da nake so ka gane wallahi idan layar zana ce da kai za ka ɓace ɓat wallahi baka saka shiga cikin gidan nan kuma wallahi idan kai kuskuren shiga cikin gidan nan ko na rantsi da Allah ihun kwarto zan maka gidan matan aure ne ba? kasun gumin ƙato da kai kawai ka shige cikin gidan matan aure haka abin naka yake wallahi kuma ka san kaddi ne a layin nan ina maka ihu wallahi sun jibge ka sannan kira 'yan sanda su tafi da kai gidan matan aure ne da wallahi gidan matan aure ne wallahi haka kawai saboda jarabar da kai kenan ka zo ka shiga cikin gidan matan mutane ai na ka taba naka saboda me a a bashiya da aka zauna mana Mariya in zauna in zauna amma ne neman ka nake damu wai me faru kamar ya biye faru ya kake abu kamar baka sani ba ba kai ne ka bani shawara in saki sadiya ba kuma ka kasa bani shawara yadda zan mai da ita me kake so ne a rayuwata wannan fa Allah ne fa riga kaddura al'amarin haka kai ne sila ya kake magana ta yana zama sila gaskiya wal ba mun da zaka ce ka cuci rayuwata dan Allah ka zauna ni magana ni na ba kai abokin kirki na ashe ba abokin makiyina ne kai ka cuce ni ka cuci rayuwa ba abin da zaka ga mun rayuwar nan in za ce kamar ni ya ce wai loma tuwo ta nemo wahala gaskiya ka cuci kai ba abokin kirki wani wallahi ka cuci rayuwa ta